أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tashata mu mai albarka ta mai jalalaini tv ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya wannan fa'ida a yau ta mata ce dukkan macen da take buƙatar ƙarin sha'awa ko ƙarin ni'ima ko wacce take fama da ƙarancin sha'awa ko ɗaukewar sha'awa ko wacce ba ta jin daɗi a lokacin saduwa ko wacce ba ta gamsuwa ko wacce idan mai gida yana kusantar ta take cewa tana jin zafi ko ba ta jin daɗi ko tana bushewa ko wacce mai gidan yake cewa baya jin komai to ga wannan fa'ida a yi ƙoƙari a jarabta ta insha Allahu kuma wannan fa'ida tana wanke mara tana ƙara wa mace lafiyar gaba tana magance matsala ta sanyin mara saboda haka abubuwan da ake buƙata abubuwa ne kamar haka abubuwan da za ki samu wanda insha Allah in kika haɗa su za ki ba mai gida mamaki kwarai da gaske in yana cewa baya jin daɗi ko kina cewa kina jin zafi ko yana cewa a bushe kike ko sai an neme kike in dai ba a neme ki ba baki da sha'awa ba za ki taɓa nuna kina bukata ba to ki yi amfani da wannan abubuwan da za a samu abubuwa ne guda hudu abu na farko za a samu garin zogale abu na biyu za a samu garin sassaƙen ɓaure abu na uku za a samu. garin kanunfari sannan abu na hudu za a samu zuma waɗannan abubuwan su ake bukata abu na farko za a samu garin zogale za a samu babban cokali guda biyu sannan za a samu garin kanunfari za a samu ƙaramin cokali guda ɗaya sannan abu na uku za a samu garin sassaƙen ɓaure za a samu babban cokali guda ɗaya za a haɗe su waje guda sannan a samo zuma karamin kofi ko kuma a samo doguwar roba ta zuma kwata lita kenan za a haɗa waɗannan abubuwa a ciki a gauraya sosai a juya su a tabbatar sun haɗe yadda za ki riƙa amfani da shi shine ki riƙa ɗiban babban cokali guda ɗaya kina sha da safe kina sha da daddare amma da daddaren ya zamana kamar awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya kafin a je mu'amala wannan fa'ida insha Allah in kika yi amfani da ita cikin ƙanƙanin lokaci ƙanƙanin lokaci za ki ji yanayin jikinki ya sauya in kina fama da ƙarancin sha'awa ko bushiya za ki ji wannan matsala ta kau sannan ɓangaren mu'amala mai gida in baya santi ko baya sambatu in kika yi amfani da wannan fa'ida za ki ga yadda al'amura za su canja domin mai gida zai da yana gamsuwa zai dawo yana jin daɗi kuma ko da matsala ake samu wajen rashin ganin ƙimar ki sanadiyar wannan za ki ga yadda al'amura za su dawo suna tafiya yadda za ki ci gaba da juya mai gida kamar yadda ake buƙata saboda haka wannan fa'ida kar a yi wasa da ita a yi ƙoƙari a jarabta ta insha Allah Allah ya samu dace Allah mana muwafaka sannan yan uwa in ana jin daɗin shirye-shiryen mu a wannan tasha mai albarka waɗanda ba su yi subscribe ba su yi ƙoƙari su danna subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka aje sabon shirin wanda ke da tambaya ko ƙarin bayani ko shawara ko gyara ko buƙatar magani haɗaɗɗe zai iya tuntuɓar mu ta nambar waya ko ta whatsapp kai tsaye sannan kar a manta a riƙa turawa guruf na yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa